Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako zai taɓo yadda cutar ƙyandar biri ke ci gaba da zama barazana bayan fansamarta a ƙasashe da dama ciki har da Najeriya inda hukumar yaƙi da cutuka masu yaɗuwa ta NCDC ta sanar da cewa yanzu haka akwai waɗanda ake kyautata zaton sun harbi da wannan cuta ta ƙyandar biri ko kuma monkeypox kusan dubu biyu a sassan kasar. Cutar wadda ake alakantawa da cin naman biri na jerin cutuka masu matukar hadari duk da cewa an saba ganin bullarta a sassan nahiyar Afirka da kuma Najeriya musamman yankin kudanci kuma bullarta ba da jimawa ba gwamnati ta sanya haramci kan cin naman biri. To domin ji daga masana wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya fara da tuntuɓar kwararre a fannin Dr. Lawal Musa Tahir wanda ya yi mana ƙarin haske kan wannan cuta. To ita wannan wannan cuta a wato monkeypox a wata cuta ce wanda kwayar cuta nau'in virus take kawo ta kuma ita wannan virus din dangin su daya da kwayar cuta wadda take kawo agana wanda agana yanzu babu ita a bayan kasa ainihin ita wannan kwayar virus da take kawo wannan cuta asalinta daga kananan dabbobin daji ne irin su biri din su beraye kurege da sauran dabbobin daji haka to sai ya kasance saboda mu'amala da mutane ta shafi mutum shi kuma mutumin da ya kama cutar sai ya iya harbar dan uwan shi saboda mu'amala irin su ko tari da atishawa da sauransu ko ta musabaha misali hannunka ka dan taba irin waɗannan ƙwayoyin cutar ko ta tarin ko ta hama ka kama hannun wani to sai kasance mutum ya harba mutum ya ake gane ta ne a jikin ɗan adam to ita wannan cuta tana farawa ne kamar mura haka ɗan mura atishawa da ɗan zazzabi ah, sai kuma kurajen su fito amma kurajen ne da an gansu za a gane cewar waɗannan kurajen na shi wannan faran kamar biri ne saboda sun fita daban da sauran kuraje da aka saba gani to tana da matsaloli da yawa tana iya shafar idanu misali ta lalata idanu abin da likitocin ido za su ce ko keratitis ko wannan bakin idanu bakin bangaren na idanu ya yi fari sai ya kasance ta bar ta matsalar da idanun ba zai gani sosai ba ko kuma ma ya zama kamar akwai gyambo a wurin yadda zai iya bata idanun za ta iya bata kwakwalwa abin da ake cewa encephalitis wanda yawanci waɗanda ta kai wannan to ta yi tsananin gaske da tana iya kisa tana iya kawo abin da ake cewa pneumonia wato ya kasance ta shafi huhu amma ga mafi yawancin mutane tana iya zama kawai dan wannan dan zazzabin da yan kurajen ba su da yawa kuma ta warke ba tare da ta wani illa ba to za a iya hana yaduwar wannan cuta kamar yadda aka hana yaduwar cututtuka na kwana kwana nan da muka gani misali ciwon corona a ya kasance wanda yake mura ya yi amfani da takunkumin nan na hanci wato mask kuma idan da hali kada ya shiga cikin jama'a sannan idan ya kasance an samu mutumin da ake zargin cewar yana da ciwon nan a yi sauri a sanar da hukumomin lafiya waɗanda a nauyi na kansu na tabbatar da hana yaduwar wannan cututtuka. Stephen ɗan yaro Gibson wani magidanci da ke da ɗabi'ar cin naman biri wadda ake alakantawa da cutar ya ce tun bayan sanar da bullar cutar ya kaurace wa cin namukan daji ko kuma bushmeat don tsira da lafiyarsa. Eh, a da ne ina ce tun da gwamnati ta hana ya eh, na guje ci kuma. Amma ka san dalilin da ya sa ta hana? To an ce tana ba da illoli ta cututtuka da yawa. To dalilin kenan da ya sa na barci. Yanzu eh, wani nama ka ci tun da ka daina cin bushmeat din? To yanzu muna lallabawa dai da na shanu da na akuya da rago. Mun kuma tattauna da Dr. Sadiya Bello Usman Daidere kwararriyar likitar dabbobi wadda ta yi mana ƙarin haske kan yadda wannan cuta kan yaɗu daga dabbobi zuwa mutane. Um, ita dai wannan cuta ta monkeypox cuta ce da take da illa sosai wanda muke kiranta viral disease cuta ce da wadda idan ta shafi biri ko biri ya shafa ya shafi biri baya warkewa cutar za ta iya kai shiga mutuwa ta zama ta yaɗu. Akwai alamomin da zaka ga gane su wa'annan burka sun dauki da wannan cuta na farko akwai alamomin da suke nunawa a kwana ɗaya kwana biyun cutar za su na akwai yawan zafin zazzabi sannan akwai ƙurarraji da za su fito musu a kwana uku na cutar haka irin masu zafi akwai abin da muke kira lymph node su wa'annan suna girma su ja su kumbura a jikin burkan gaba ɗaya su mamaye jikin su sannan kuma akwai ƙaiƙayi su dinga susa susa to ta haka ne zaka gane su wannan birin sun samu da wannan wannan cuta. Ra'ayoyin mutane dai sun bambanta game da haramcin cin naman biri da kuma gargaɗin masana kan abin da yake haddasa ita wannan cuta ta monkeypox. Sunana Emmanuel Samuel. Kana cin bushmeat? Eh ina ci mana. Da daɗi sosai? Akwai daɗi mana. <laughs> To ya za ka yi yanzu kana son bushmeat kuma gashi gwamnati ta ce a daina cin bushmeat saboda monkeypox ɗin nan da ya zo yanzu ya za ka yi? A to za a daina dinki ne. Tun da gwamnati ya ce a daina to da infections so dole a daina. Just to, pre, to ah, prevent. Abuja ne zaka je na ci ko kuma in ka je kauye zaka ci. Ko na ji kauye ma tunda na riga na ji zan daina. da ba na so masala wani kira zaka yi ga sauran mutane da suke cewa su ba za su daina ba to kasan kowa da halin shi ne to akwai wanda in ka ci mishi kare ci ba zai zama kamar an daina an hana mishi ji dadi abin da yana ci ne duk wanda bai ji ba to ya rage mishi kenan duk wanda kuma ya ji to sunana Abbas Dauda ina cin bushmeat sosai sosai sosai ma kuwa ya abin ya zo maka yanzu gashi gwamnati ta hana cin bushmeat wai saboda wannan cutar monkeypox din nan to ni gaskiya ni a kauyen mu ne nake ci tunda na zo Abuja ban ci ba bana cin na Abuja amma na kawai mu yana ci gaskiya kenan to amma da na gida da na birni a bushmeat bushmeat ne ko a ba bushmeat ba na Abuja suna cin abubuwa da dama da ba da kyau na kawai kuma bai wuce su ci eh, irin abincin gona haka ba to amma kaman a cikin bushmeat din da yake ci akwai su biri akwai biri na cin biri sosai ni na gan a nawa sanin ba bushmeat ne matsalan monkeypox ba monkeypox tana da matsalan ta daban amma ba ta wurin bushmeat ba farfesa isa abubakar na cibiyar yaki da cutuka masu yaduwa ya yi mana ƙarin haske kan matakan da za a ɗauka don kariya daga wannan cuta ta monkeypox ko kuma kyandar biri to ita wannan cuta dai masu nazari sun nuna cewa yawanci ana ɗaukan ta ne daga ta'ambali da da biri ko kuma kamar wasu dabbobin irin su kurege haɓeraye suna yaɗa wannan cuta to ya kamata mutane su guji ta'ammali da irin waɗannan dabbobi kamar mutanen da suke cin dabbobi na daji wanda ake ce bushmeat kamar su birrika ɗin su kuregen ya kamata in ma sai sun ci wato ya zamana sun dafa wannan naman dabbobi sosai sosai kuma su guji idan sun kama wannan dabba ya zamana suna riƙewa da hannunsu ba tare da sun sa wani wani kamar ko safar hannu wanda zai raba jikinsu da wato taba jikin wannan dabba ba domin idan mutum yana da miki wanda watakila bai ma san yana da shi ba saboda kankantar irin wannan miki yana iya kamuwa da shi haka zalika wanda yake da rashin lafiyan nan idan aka yi ta'ammali da abubuwan da ya amfani da su za a iya kamuwa da wannan cuta ko kuma cuɗanya da shi wannan mara lafiya wannan cuta tana bulla sosai a ma'aikatan kiwon lafiya idan ba su ɗauki mataki ba ko kuma mutane 'yan uwan waɗanda suke da wannan rashin lafiya idan suna gida ɗaya ya zamana suna cuɗanya da su ko kuma suke ta'ammali da sauran abubuwa kamar zanin gado ko kaya sutura wanda mara lafiya ya amfani da shi ko ma abubuwan cin abinci na wannan ɗan adam idan ba a wanke ba cutar tana yaɗuwa ta hanyar idan mutum ya yi kaki ya tofar to yana da kyau amfani da wato takunkumin fuska musamman a asibiti yana da kyau kuma wurin da mara lafiyan nan ya kwanta ko kuma ya zauna idan ya tashi ana so a wanke wurin nan da ruwan bleach ko kuma wannan ruwa wanda an sa sabulu a ciki domin a tsabtace wannan wuri. tumadar lakala kalaman farfesa Isa Abubakar kenan. zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilinmu muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.